بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد روى الطبراني في هذا الحديث وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد رواه من حديث أصبغ بن فرج قال حدثنا عبد الله بن واق عن شريف بن سعيد المكي عن روح بن قاسم عن ابي جعفر القطني المدني عن ابي امامه بن سعد بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجه له فلقي عثمان بن حنيف فشكا اليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائت البضعة فتوضأ ثم أت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر وتذكر حاجتك وروح حتى أروه معك فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم أتاباه عثمان بن عفان فأجلسه معه على صنفك وقال ما حدثك فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فأتني فأتنا ثم إن رجلا خرج من عنده فلقي عثمان بن حنين فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الي حتى كلمته فيه فقال له عثمان بن حنيف فقال له عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه ضرير فشكا اليه ذهاب بصري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبصر؟ فقال يا رسول الله انه ليس لقائد وقد شق علي وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت ميضة فتوضا ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات وقال عثمان بن حنيف ووالله ما تفرقنا ولا طال ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا رجل كأنه لم يكن فيه ضر قط قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد نعم واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن عمر عن شعبة قال أبو عبد الله المقدسي والحديث صحيح قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمير نعم عثمان بن عمر وطريق وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فإنه لم يحرم لفظ الرواية كما حررها ابناه بل ذكر فيها أن الأعمال عادي مثل ما ذكره عثمان بن حنيف وليس ذلك بل في حديث الأعمى أنه قال اللهم فشتعه فيه وشتعني فيه أو قال في نفسي وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته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 ليه جواب شعبان عند صلى الله عليه واله وسلم عليه وسلم الى عشرين سنه وما لم يكن الجيل الذي يقول جواب الشيطان بما فيها الجيل أعلم جلس فيما لبعض المواقف. يقول في كتاب القائلة الذين تولوا الوسيلة. والنبي بكل ما لم يزل شيخ الاسلام احمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن سريع الاعمال بدمشق واللي يدخل بجنة من جمال على سبيل الجهل الى 20 ساعه. نعم. ya rasu gura manzo Allah kana kari zuwa da ashirin da

har yanzu wani da ya da mutuwan na da ba yana nan dai yana da da tsare da cewa a cikin ta domin tabbatar da abin da ya inganta a cikin hadisin da abin da ya inganta ba kamar yadda ya abin malamai nan da yake da irin wanda ya fata so a yi bincike da ilimi ba kawai a abu da dama ya fi gudu na bihar a cikin dubban hadisai daban-daban domin za a yi da kowane kowane hadisi da ya domin ya yi ina ne ya yi daidai ina ne kuma aka samu matsala وهنا في منا وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد رواه من حديث اكبر ابن الفراش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد بن المكي رواه ابن القاسم عن ابي جعفر الاول المدني عن ابي امام بن سهل بن علي عن ابي عثمان بن علي

wanda riwayar kabiliya wata ibn ya fara magana a kan ita ce ba da labarin da ya faru da wannan da sallallahu alaihi wa ya yi da wannan makawo ya zo yana neman ya bai masa da addu'a na ya dawo masa da da kuma abin da ya umarci ne da shi ya yi da ya yi alwala da ya raka abin kuma ya addu'a da shi manzon Allah ya tsaya sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma an ya addu'a domin yi kuma wa a cikin ta wanda ya shi ne lafazin da ya inganta daga baya kuma aka samu wasu riwayoyi ko wasu hanyoyi na wannan riwaya wanda suka zo da wata fitna a alƙari ibn farfaɗo da ta faru a zamanin manzon Allah an kawo wata fitna a zamanin sai da Usman ta faru wanda ita ce yanzu ne ko ya ba ko wata hanya amma dai har ila yau shabi bin sa'id shi ne zai warwaito ta ba wata hanya ce sabuwa ba ballan tana a ce za ta karɓi wannan hanyar da kada ba ta ana nan zai karɓi da shabi bin sa'id da zama ko ibn sa'id wanda kuma ibn taymiya da masu yin karatu suna fahimta ya yi bayani cewa ruwayar shabi bin sa'id daga malamin kawo ibn sa'id ruwayar ta ba su da kyau in ba a ta ba wannan shi ne abin da ya bayana ta tafi da yake cikin wannan karatu wanda suke yin karatu suna fahimta a bayyane ba su manta da wannan ba to shi da yin tafiya ya tsoro ruwayar ta wajen bangaren amma dai har ila yau da kuka kila ya shari da ibnu sa'id da zarar ibnu sa'id ba a yanzu samarani ya mai kuma da wannan hadisi a cikin littafin sa al-mawjid akwai ruwayar tana da cikin al-mawjid shahiri na samarani min hadisi ruwa an shari ibnu sa'id wanda ya ce daga ibnu wa shi da abdullahi ibnu wa al-misri shahararren malamin nan shi kuma daga shari ibnu sa'id بل الذي رواه من حديث أكبر تبراني لا ملكو حديث الثاني ورحمة أم الفرج شيما التي حدثنا عبد الله بن واسع قال حدثنا عن علي بن سعيد البكي عن روش بن القاسم عن ابي جعفر الخطبي الذي عن ابي امامه الاسلام بن عمير عن عمه عثمان بن عمير ان رجلا كان يعتمد الى عثمان بن عفان في حاجه له ولم يكن da ya kasance yana kai kawo zuwa ga sayyidina Umar cikin wata bukata da yake da ita a sayyidina Umar a yayin da shi sayyidina Umar yana halifa shugaba na musulmi ya kai ya yi kai kawo amma bai samu biyan bukata yana cewa ya ibn Hulay sai ya haɗu da wannan mutum da ake cewa Usman ibn Hulay ko zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ya yi zai jami'a ya koka masa da shi ya yi kaiwa da ta kokowa zuwa ga fada Usman ibn afan a matsayin shi na shugaban musulmi domin ya biya masa wasu bukatun da suka sha gabansa amma Usman ibn Affan ya wata da shi bai saurare shi ba da koka wa Usman ibn Hulay wannan abin da ya faru a tsakaninsa da Khalifa fa da lahu Usman ibn Hulay da Usman ibn Hulay sai ya ce mata ibn Hulay ka tafi wurin alwala fa tawarfa kai alwala

فانطلق الرجل وسمع ما قال له ثم يتبين يدي أيك تعلمنا عثمان بن حليج يدي ثم أتى عثمان بن عفان لم يجد قال عثمان بن عفان فأدركه معه عن حيث عثمان بن عفان ولو نفس شيء ملزوما وقال حاجك مثل يجد الوالد وما عجبك me ce ke bukata ta a yi kamar makawa wani ya ce bukata a yi na uku zai biya maka bukata ba makala da ku sai sai na uku ya ce mata ya ce ma wannan mutumin ma da kai ma da kai ta hada ta ta kai ta mai sa'a dan kun da yasa aka bukata ta ba sai yanzu amma ba a yi ɗauki mai kan mutumin yana yawan kai kawo wajen ka ba me ya sa ba ka tafi buƙatar ka mutum yanzu ما ذكرت حاجتك حتى كان هذه ساعة ما معنى أنت فقال ما كانت لك من حاجة تأتينا إذا بدأت من يأتي له القرآن فقط منه ثم ان الرجل اراد من عنده لبلغه ثم يمسك وترك الى عظمه قال في عثمان بن خليل سياحه وانت ذهبي وذهب من عثمان بن قليل فقال له رسول الله جزاك الله خيرا الا يجعل معك الخير ما كان ينظر في حاجتي اذاك bai zama yana ma waiwaiwa ya zai bukata ta ba yana ya ta su ilayya baya yiwa ya waiwaye ya kai ne kalle hatta kallon ta biya sai da kaje yi magana a na wato shi kuma yana nan nan hakan wai da ya ba shi da kalai ba wanda kalli ne ya ba ya ne ya ga nan da sai ya ce akwai wani ma Allah ya ba ka yi ba ka ba ka yi ba ka ba ka yi ba ka ba ka yi ba ka ba ka wani ba ya ba ka yi ba ka ba ka yi ba ba ka yi ba ka ba ka ba ba ka ba ya ba ka ba ba ka ba ba ka ba ba ka ba ba ka ba ya ba ka wanda ya kawo kuka kuma wata mai wani shi ne ya sa mutumin da ya fi da ita ko ya kai shi an yi biyu an yi zauna da shi a kan dabbobin ta ya kuma biya wata bukata ta nan take kai sai ya kuma ne ma ya tambaye shi wata bukata ce da ya rufe da kai ya faɗa har ma ya ke cewa me ya sa tun za a ba a bari bukata ta wata yanzu duk nan da kake da yake bukata a nan da bai mutumin wani ya yi tsammanin wannan sahabi shi ya je ya nema maka ainihin kamun kafa wajen da za قال له عثمان بن حنين sai wannan sahabi yake da shi wallahi ma sallantu mu wallahi ni ban masa magana ba walakin dai dai shahidtu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na ala sunnati musamman ne sallallahu alaihi wa sallam wa ata'u dalilun a lokacin da wani makawo ya zo masa fashe ta idan da hada ya kawo ya koka masa wato bijewar zalinsa فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ملك تلقى يحكم قال يا رسول الله انه ليس لي قائد واشق علي يجي قائد ابو جاب قائد ابو جاب ولا قائد تسمي ولا وما كنا شر على فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم يوضع فتوضا ومن يجيب كم يسال ولا تسال ولا تسال ولا تسال سنه ان تبدا في ثم تقول لا تجد دعوات التي وصلت فقال له فقال عثمان بن صليح fa wallahi la tafarrana wa la ta'ala min al-hadith yace wallahi ba mu bar inda muke ba kuma ba mu ma muna zance ba ana da aminu ne ga musamman nan da kawai ya zo ya dawo inda muke da Allah wani da inda ne borwanta kamar ya kawo da ƙarin wannan fitna wanda muka yi magana a kan ta a lokacin da muka yi magana a kan wannan hadisi a baya ruwa da Ismail ibn Shabib daga babansa Shabib ibn Sa'id a yadda suke babu shakka wannan ruwaya ko da ba kalle ta fuskar sanadi da an kalle ka fuskar masari a kan sa'a a cikin wannan kana da ya fara nuna mana akwai da sa'a a cikin da ya da an ce mana ibnu ali ya gaya mana cewa shabir ibn sa'id wa abdullahi wa yana ruwan ruwa hadisai daga shabir daga rawar da sa'a wanda suke malaki hadisai wanda suke masu nuna da wannan hadisin da wannan sun da da ake ta a wajen wani sai na Usman babu shakka akwai abin da bai dace a jini na wa da manzo a alaihi wa sallam ba kamar mutum ya irin sai na Usman kaga ake ta akwai tuhuma ta cewa mutum ne wanda bai damu da kula da bukatar sai kawai ba mutum ne ya kai ne wajen da yana neman a biya wa bukatar amma yana kuma kowa ya yi da yake shi bai yi ba baya kallon sama kuma baya ma juyawa wa yi yayin da Kana wannan akwai duka a shugabancin sai da Umar cewa mutum kamar sai da wanda ya shiga da kauta da kai ma wa jini duk a lokacin da kallon kallon yana da yi da zuciyarsa zai ɗauka da kashe sai maka wa jini kuma ke a yi da shi ma ya zama gaba ya zama halifa duk da su duk da kuma ya kashe da kallon da da ba mu shakka da a cikin da Umar sannan muka nuna ka yi a kuma kai sa'id ruwayar da daga rawa ibn sa'id ba da kyau to daga nan muka gano ina ainihin illa ta kamo asali illa ta kamo asali daga shi wannan mutum idan ya zo ko daga rawa ibn sa'id wannan shi ne abin da malamai ke faɗa nan mana ke da shi ba nan ne abubuwan da ba su da daɗin yi suka shigo cikin ruwayoyinsa wannan na za mu ga a wannan rana a wannan ruwaya kuma akwai wani masu wanda ba su fita

قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر وابنه أمير ابن يزيد وهو ثقة تفرد فيه عثمان بن عمر عن شعبة الطبراني في شعبة لا ولد ولا حديث هو كل واحد رواية في شعبة ثم رجع رواية شعبة في رواية تتكلم لا من يقرأ علامة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنه رواية شعبة مع ذلك a nan yana gaya mana shuba ya rawaito hadisin hadisin game na zamanin sai da Usman ko abin da ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da shi da haramun ku da mana amma wa hadal hadith wannan hadith yana nuna sai ya koma zuwa ga al-masjid al-masjid magani da turi da yake yi duk da haka na ruwa ko dai ku duk da kuma shi ne abin da ya faru a nan annabi sallallahu da wasallam a lokacin da wannan makawo ya zo kuma ko ba ba ta ba ta inganci wannan to idan wannan take a cikin kashi kuma zaka sanar da nawa kuke da wani da ya fara da hadisi الحديث ولا المثل مثل الحديث المرفوع الله أبي جعفر ابو جعفر بشي ما تقولن فأمر إن يزيد وهو ابو جعفر فقال النبي عثمان بن عمر عن شعبة ما بن عمر شيء يتأيت حديث من رواية من شعبة إن جئت قال ابو عبد الله المقدسي والحديث صحيح ابو عبد الله المقدسي حديث سليم يحكي على حديث مرحوم

sai da idan an sanya riga hadisin da yake faɗar kai wa da wa da wa sun cewa babu a kai sallar kuma wanda ko ba sun kama a matsayin sauki da hadisi da sai da su a ko su ne kaba sai da ya karfi da kaba amma in dai suka ce hadisi التي هذا أحاديث أقول لك ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ولا لكن كيف زمانا ولا لكن يا مثل إلا بلا سجارة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لكن مثل إلا أتبين بلا سجارة لا غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجه مقام النبي صلى الله عليه وسلم شيء يأتي عند الدعوة ما أقصد إلا وسلم ana fa'in da ya ya samu abin da zai kara magana a kan bayanan da ma'ani jiri da faruru a eh, kana da faruru da wako da kana da faruru da wuri na da wuri wannan ta nuna riwaya da rawa a cikin dan ba kuma ta rawa riwaya rawa ibn al-Ubada a cikin Allah da ya rawa wannan hadisi da jiri da ban da ba zan yi ba sallallahu alaihi wasallam amma a cikin magana ta Allah ya yi yana cewa da ne ma shi da Umar shi ya rawa hadisin daga Shawwa, ini to ya yi wani ya wannan magana ba wani abin da ya zo mata Allah ya da kenan Usman ibn ya da a cikin yanzu malamai suke cewa da ya faɗi abin da ya amma akwai wani ma ya rawaito hadisi da ba nan da yake ba wanda shi yake nuna maka ilimin addini ilimi ne da wala kamin ya kunga amma wani yi zuwa ya yi masa gari gari a shi ta albani ya samu abubuwan da zai faɗa dangane da ilimin da cewa yi da dabara bincike a cikin wannan fanni har kuma zai yi yara da ke a cikin wani yare da wasu malamai yi kuskure a ciki shi kuma yanzu wani suke gyara masa cikin almajiran sa ma ba a kai su daban ba to wani da kafa ya mutu wala ya da da a da da da da da da da da shi ne sai kuma ba ya daga ciki kuma ilimin hadisi ba a yau girman kai ba a ba ba kamar da cewa kai na san ta fi na ka da yi ku abin da zaka ka dan ne ka amma ba da ka ka yi ku da ya ya na da shi ka ya ta ilimin kala فأعطيه الحجة ويعطيك بعضها كبعض كبعض كبعض كنت لما لا أنت يبقى مثلا فتمنعه كلك ويمنعه مع بعض كحنا كده ما يمكن أن يقول أنا كرجل لا لا تنظر شو تقول؟ إن هذا الشأن شأن من لا شأن له إلا هذا الشأن أكون هذا إن هذا الشأن هنا لكم شأن من لا شأن له إلا هذا الشأن ولا يقول إن شأن لا أرد وكان الله لا لا لا لا يؤكد من لا شأن له إلا هذا الشأن

mali ko a kola ya ka kai da wannan hadisi in ko ne ya ce ina a cikin gudu wannan mun bo wa ya ko rawai ibn ubada an shawara amma ya ka rawai ibn ubada zuwa ga shuga a ga shuga ba ku je da shi ba to da wannan ne ma da zai ko ya zura su ido dan da haka ya rawai ko ba shi gudu ko hadisi ba ka iya cin jarar abin ko ruwa

cikin da kai sama da rabin karni guda yana bincike a kan fanni guda ba a yi ma'ana an yana kan gaban mutuwa yana cewa da gobe da yau kwana uku ne mutu da kai ne ke mutu yana su gaba ya rage ya kowa da kuɗi da talatin ba kan ba ma kanawa na da kuɗi ya kan gare da wani lokaci kamar yau su ba su kuma farko da ɗan kuma sun zai da ya kuma bincike a kan hadisai tsakanin biyu da aka ya kuwa Thank you. အဲ့ဒီတိုင်းဒီဝိသနာကိုသာလုံးပြောတာ báyà ajúdá yìí ṣe bá àwọn àbí ìjọba ìjọba ní ayé ti àgbẹ̀ wa ìjọba ní ẹgbẹ́ ìjọba ní ẹgbẹ́ ìjọba ní ẹgbẹ́ ìjọba Káàkiri àwọn kí ló ti wà láyé lọ́yẹ̀ àti ìṣẹ̀lẹ̀ dáadáa. mai ruwan nan zai kaya zai yi gaba ta zai yi sauran kakan mara kakan mara lokacin al'adun da ma'ari ba shi mutum da gaba da matsayi da dariya ka nufa ba yi da ba. Wa ya kuma amma ya tsaye da kaza kaza kai yin sa'a ma'ana aibata zai iya lissafuwa wani ba wani mai da ba aibata zai lissafuwa ko yi kasa ba ba da ce kamar Najeriya da zamu ce. ke yau, ta kai nisa ba na lafiyar Najeriya, ko bai kasa ba ala lafiya. Kuna wanda ai ba ta ita amma da a ce a ce ka yi Najeriya da ba ta ina alhamdulillah kan da dai Allah ta ga ta ba ni da goma. Amma ko ba ba ba ne da bayan yake wa zai ce ina da yau a ɗaya da mu wannan mu dani ya fara biyu da sunan mu ma wanda ya kina da yi ne wanda ya kuma da cewa wato wa zai ka wanke na ina sauran mu na ya na ina da yi ne da kuma cewa na ne da wani mai kaɗai da mai ba. Wasari ne kuwa na da yi ne a yi da da sauran mu ba wannan hanya ya karo ce da zama ranar rotu ta hanyar izuwa suna karfafa mata abin da izuwa a نعم بيان فإنه لم يعامل يقبل رواية ما أمر ابن عمر في إمرأة وتعين بين حمل بين هاتي لك من رواية من آيات في يوسف إسماعيل وإسماعيل بن سعيد أنت أمر في نفس إسماعيل بن سعيد إنه هو الذي أكرم عليه شيء فلا يعلم بآية الله شيء معلومات كتاب الحول الحالي

اللهم اني اسالك واتيتني اليك بنبينا محمد النبي الرحمه يا محمد اني اتوكلك اليك واتوجه بك الى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي يعني الروايه الصحيحه يعني لقد الدعاء الذي يقول يا اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه اما a ga shi a من ذلك wannan tsarin. Akali? shi ya zo ya ce na akwai cewa makawo ya yi addu'a da kwatankwacin abin da Usman ibn Affan ya faɗa kuma wannan ya faɗa walai ta kazalika alhalin ba haka bane bal fi da amma, a cikin hadithin makawo din can annabi ya akwai a cikin ya ce Allahumma fashfihu bi wa rasuluhu أو قال في نفسي ولا ممكن في نفسي إن أنا أبو مجال وهذه لم يذكرها إلا واحد ولا إلا واحد أن كيف أن أحد الله فيجبر ان يقول حتى يكون واحد منهم أنا يسمع ما هو إن وا يا أبا عزيز إن الناس قالوا وساك هذا كما قال إبن عزيز كما قال إبن عزيز يا هذا على هذا يتأوي بين فلم يقول الوا يقول الوا يقول الوا وأنا وأبو بكر ابن عزيز أيضا في تاريخه حديث حماد بن سلمة قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حماد بن سلمه قال انبانا ابو جعفر القطني عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني غسلت في مصر وله الماء لي قال إذا فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أستشفع بك على على ربي في رد بصري اللهم فشفعني في نفسي وشفعني نبيه في رد بصري وإن كانت وإن كانت حادث قطعا مثل ذلك فرد الله عليه بصره قال ابن أبي خيثمة وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروي عن شعبة ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة قلت وهذا الطريق فيه قد في نفسي مثل طريق روح بن القاسم وفيها زيادة وفيها زيادة أخرى وهي قوله وإن كانت حاجة ففعل مثل ذلك أو قال فعل مثل ذلك وهذه قد يقال انها توافق قول عثمان بن حنيف لكن شعبه وروح بن القاسم احفظ من من من حماد بن سلمه واختلاف الالفاظ يدل على ان مثل هذه الروايه قد تكون بالمعنى وقوله وان كانت حاجه فعل مثل ذلك قد يكون مدرجا بمراجعة من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك بل قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى, يدعى ببعضه دون بعضه فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث يناقض ذلك فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأنه علم علم الأعمى نعم وأنه لا. نعم، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول اللهم فشفعه فيه وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له بخلاف من لم يكن كذلك فهذا يناسب شفاعة يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع له إذا شفع له وقيل أيضا أنه قالت وشفعني فيه tafiya ya ci da cewa kan kawa akwai maka tunda a duk aika da wajen jari su ne hadisi amma da bai sanana kamar a saka na mutum yin da ba ne. Bale ya gaba da gaya wa aka yi wuraren da shi wannan hadisi ne da irin canje-canjen da aka yi samu a cikin wasu ruwayoyi inda ya ce ya ce maka ruwaya a yi ya da wata da ruwaya ba. Sha'ani irin na malamin nan ya kamata. Wanda wa abubakar inda abin kai inda abin kai yana da abin kai da abin kai na yi ba da ya ba wanda an daga wani bangare na shi kuma tarihi ne da gobe na da su a kan wannan da tafi ya roƙo a cikin amma shi kalama a kare a zama na suke yi da ba ne shi ne yi da ba ne ba abin ne kana a zama na amma da kalama قال حدثنا ابي جعفر الخطبي العمار بن خزيمه عن عثمان بن عبيد ان رجلا اعمى شكو ولا روايه تشويه عمار ويذكرون بعيد بن بعيد الآمين فكتشوا أن رجلا أعمى وهو يدعو يهجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إليه كل وصفته بطل أنا أنا أنا أشعر أن النساء أحدنا فضل الله كرمه الله قال إنما تعرف سيدي بك ولا وصلت أقول إلا أقول إن محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أسألك وأنا أقول لك من النبي وعلى النبي الذي يراه يا محمد إني أستشهد بك على مسيرة بدني أمام تشبهني في نفسي وشخص نبيي في رد بدني وإن كانت عادة فقد علمت ذلك رد الله عليه وسلم ولا الآن لا ينتهي تأثم أقول تنجي تشبهني في نفسي كرواية والعلماء والمحدثون في الحياة وشخص نبي في رد بدني وأنا وشخصه فيا shi ne ma'ana ka shafi da gani nan babu canjin canjin ma'ana abin nan babu canjin ma'ana ya yi kuma ya kan ga wanda in mutum ya yi na ga kashin da ya yi ba da abin da zai gama a nan gaba cewa wannan yana iya cewa ya wuce da ba, ba da nan gaba ba. Wa in kana ka da kuma ba da ba da ka ta an samu ranar wannan in kana da wata bukata ko akwai wata bukata ko mai kamar haka ma'ana ba kawai abin da wata da iya kiran kamar da ka zai wata bukata ko wata bukata abin da na kwa ci gaba da yi ba za ta amurka ne an kuma ko zuwa ko ma ko saura ba ta kama a ce shi inda wani bukata ta kare da wani duniya ba duniya ta zai da kuma kenan na yi ya kwa kowa. Yanzu da iya iya sa wato ya kai da wannan ruwa saboda haka ya kawo maka ita da zai sama shi ya maka bayani kana da Allah kai da ibn abi khayda ma bayan ya kawo abin abu ba ya da tsawaba wanda ko abu da ka da annabi annabi sallama ne ila ismu ne abu da aka kai da amma da kawo annabi ne da ya kawo ne da kuma ya kawo ne وهو ابو جعفر الذي يروي عن مسلمة حين جاء ابو جعفر حديثا مدعوة يروي حديثا مدعوة ثم نقال حديث مسلم عثمان بن عمر انا وبعدين حديث ان عثمان بن عمر تبعهما بمشيئة ابو جعفر قلت ابن تيمية يعني يقول نفسي وهذه الطريق فيها تشفئني في نفسي a wannan hanya an ce wa shafi ilimi da kamar hanyar rawar da ta wacce tsanin hanyar da zai yi da aiki wanda muka ce ba a kai. Wani ya ce da kuma a ina kuma aka samu wani ƙarin da maza wani ya kawo da ƙarin kuma shi ne balanta a yayin kayan ƙarfin farko an zuba da zalika. Kawo ƙarin a hana da zalika. Wa hadi kasu ba wannan ƙarin za a iya cewa game da wannan kala inda na tuwa ko kaula Usman ibn Ulay ta yi daidai da maganar Usman ibn Ulay da yake kai ma wannan mutum da ka kawo da ba da mu ma ka zo kai wannan addu'a idan kai ka mutu ma in ya ki a iya cewa ta yi daidai da da maganar Usman ibn Ulay eh ga wannan mutum da yake da bukata da yake da

to yakan samu da kurakurai Buhari da ba ya tsara tambar da da ruwa da da ba da kalma da ruwa da al yin da ba su da kuma kamar abokan juna ne suna da ruwayoyi daga malamai a iri da Ibn Dinar, baban sa Dinar, kakan sa Dinar ne, amma Ibn zai yi mutum da zai hauka. Wajen ana da ɗan bida, da gwagwarmaya da bida da rashin wato ɗaga mun sama da yawan ibada to bambancin da ke tsakanin hammalu ne kalama da hammalu ne zama bambancin da ke tsakanin zan abin da dinari waye gaba ke nan eh a cikin waye gaba ai wawa ne kalama shi yasa malamai su ce idan ka ga mutum ya san hammalu ne kalama in ba da dinda ka dori mutum saboda alaman da ba ya da ko da da da da da da da da da da da

Bukhari sai ya takaita a kan tsammanin da zai hadisan da yake bai karanta da amma bai kula da wayar tsammanin da zai ba ko da gaba daya wanda an fi ibban sai na wani Bukhari a kan wannan yau da zai masu a cikin sallama amma da su yi karanta ya ɗauko hadisan tsammanin da zai amma ba kowa da zai hadisan malamai su bai kware da yawa a kan hadisan ولكن ما أسلمت المنام هذا ما أسلمت المنام شنو هو أبيت الهدية لما قال أن الأسكت والجنة هو يا حمد المسلم أمان دواء دواء فإذا على وإذا يقول على وإذا كان يقول على وإذا على وإذا كان مسلم يا ويتو حديثا دجا ذلك دكما ne بكونه كبيرا جدا أما mara كون يقول ولدن مرجع كدن المغادة zai zo ya ɗauki amalan kawai ya yi ta an ce kaza ne ne kaza ne ta tuka amma kuma bai kula da cewa ko masu bayani akan kuma sun kiro da wasu malamai sun ce malaman nan da su guda biyu

sabanin lafizan da Ahmad ya kawo da lafizan da Shoba ya kawo ya duba ala anna min da hadhihi riwaya tajin bil ma'ana zai nuna wannan riwaya ta Ahmad an yi wata ne da ma'ana in ba ku da cewa shakka da bi ya ku da sani wanda kuma a wancan riwaya ya kawo da kirmu siya وقوله وإن كانت حادث فعل مثل ذلك فليقول بغير من كلام عثمان. من يقول يا جماعة مجرد ليه يا جماعة zai ya zama magana Usman ba zai zama magana manzo Allah ba la min kalamin nabi fa inna hu lam yaqul manzo Allah bai ce wa in kana maka hajatu fa anta bi Allah wa in kana da wata kuma wala ba da ne ba da ba ruwaya da kuka kafin ba wannan sai da aka yi kan wannan ruwaya wanda zai zuwa cewa ta yi zama mai da wannan idan ka aika ka yi zaki cewa ba ku ce بل قال وان كانت حاجته فعل مثل ذلك اذا كانت بل قال وان كانت حاجته فعل مثل ذلك فقل له باك الى ان تكون الجنه لان النبي صلى الله عليه وسلم bai faɗa ba ta yi ya zama magana Usman ibn Malik to wanda idan mun inda da Islam amma duk da haka Islam ya ko magana ya zama ruwa ya ko shi Umar bin Zahir ya ce wannan haka amma ba ba abin da ya yi ba wani zai a ruwa ya ba za mu da sauki ba a da da da ya kawo dukkan wannan bincike da nazari da tsare da da ke da da shi da da yake da alaka da wannan ruwaya زيادة وأن كان لو كان ثابتا وأن كان وإن كان لك حاجة بعد مثل ذلك أو فعل مثل ذلك أو فعل مثل ذلك وأن كان لا ko أتي a ce عثمان tabbata لم تكن فيها حجة ما حجة أشكيك وإنما غايتها gaya abin da za ka fahimta a ƙarƙashin ta an yi kura Usmanu bin Hunay shi wannan ma sahabi Usmanu bin Hunay banna anna du'a ayi da a abi ba'i ne dole ma a yi ɗaukar wani tashi na cikin wannan addu'a a yi addu'a da shi banda wani tashi domin ko zama yake ku shafi'u ku iya maka shafi ne biyu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ba za ka da da ya koya masa sai ya tsaya kawai iya bakin fadarsa ne inda yake fa yubani hajji ko fa ni hajji sai ya tsaya iya bakin nan amma babu Allahumma fa shafi'uhu fiya wa shafi'ni fihi dan wannan ba ka yi wa ka faɗa sai idan Allah zai yi maka addu'a sai Allah ka karba addu'ar da manzon Allah ya yi maka to idan bayan wafatin sa ne bai yi maka addu'a ba ka je gunta ba ka gaba maka daga kuma ka ce a karba addu'a da yi maka to zalim bin ulus gaya abin da za ka fahimta wataƙila zalim bin ulus ya ga cewa za a iya ɗaukar addu'ar amma ban da ƙarshen ta saboda ƙarshen ta wanda ya yana da alaƙa da za a rinna ɗan kallon kallon yake dan za a ce yi addu'a ya ce to na yi an gane ku فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع shi Usman ibn Unais sai umarci wannan mutumin ba da addu'a da shar'anta ta da tun daga farkon haka shi bal bi ba'd ya umarce shi ne da sakin addu'a ko wa zanna ya kuma yi tsammanin anna hadha mashru'un ba'da mawtihi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsammanin cewa wannan ma mashru'i ne a iya yin sa a shar'ance bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam ولفظ الحديث يناقض ذلك اما لفظ الحديث يناول ولا ولا ولا ولا ولا فإن في الحديث ومن أتكين حديث لم أكرر أن الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له makawo ne zuwa ya rufe a ɗan sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kaga addu'a ya nema wa annahu allama al-a'mal an yad'uwa manzo Allah koya wa makawo ne ya addu'a kaga annabi ya koya da shi wata addu'a wa amara hu bi du'a an yaqula cikin addu'a da ya koya masa yace ka ce Allahumma bashir bi ya ubangiji ka karba addu'a Allah Allah da ya mutu wa inna ma yud'a bi hadha du'a kaga kenan ana yin addu'a kadai da wannan addu'a idan kana nabiyyu ya shafi annahu idan annabi zan yi addu'a da ya nema maka ceto ya yi maka addu'a ya nema maka ceto sai ko ya ubangiji Allah karba addu'ar manzo da yayi bi khilafi man lam yakun kadhalika sabanin wanda annabi bai yi zai maka addu'a ba bai yi wanda ceton ba kada ba sai ya ubangiji kai addu'a da manzo yayi ba wai ba Allah ya maka addu'a الصحابه يناشر شفاعه الله او الناس فيما يغفر ولا يعيده لشفاعه ان يصلى لكل من يده تعدد سيئه فيما يغرق في جلاله في الدنيا على الدنيا ويوم القيامه توجه زي شفاعه زي على نبوه القيامه اذا شفعناه الى جاي شيتو لا امه ونفقا سياده الغالب وفيه ايضا انه قال وشفيني فيني وليس المراد ولا kamata yi ka zo a fakara ta gaba Allah ya ko wannan magana da za ce wa fihi aidan hada take da magana ta ba ta baya ba magana ba ya full stop wa idza shafa'a lahum full stop magana ta kare Allah ya ko shi ba ta karkata abin da din sun zaci maganar wannan da ba laysa al-murad wannan magana daban a yanzu zai shiga wani rare maka wa shabbirni fihi ne take nufi an gane ku ba ya ce wa shabbirhu fihi ba ya gaya maka ma'anarta yace ma'anarta shine ya Allah ka karba addu'ar da manzon Allah yake yi mun to wa shabbirni fihi kuma menene take nufi ita ce zai yi maka magana kaga wanda ita go magana wacce jumla da aka hada ta da magana sama kuskure akai wajen gudu dawowa za ta yi da magana da take kasa an gane ku saboda sai mu ba mu tsaya a nan sha Allah wa sati na gaba bismillah za mu ji warware da ibnu zai yi wa jumlar wa shafi'i ne fi kuma insha Allah ya bar wannan sarkakiya kenan wataƙila ban sani ba nan gaba ko kuma cin karo da wannan kwakwa da amma dai yanzu ya fata zuwa wani lokaci kuma za mu shiga karatun da kowa da kowa zai gane kowa wanda zai fito maka da fito fito irin na ibnu taymiya da fahimtar abin da ya shafi lungu lungu da loko loko na shari'a da musulunci sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi menene hukuncin mace da ke sallah yaro ya wata fitsari alhalin tana koyo da shi ta ci gaba da sallar da aka gama babu komai da sallar dan da da ta ka dauki yana sallah wannan ba shi ko ya sallar ta warware ba wato sallah abin da yake da duka sai da kuma mai da A wannan ba shi yake nuna sallar ba ta yi ba duk da cewa akwai waɗanda suke ganin shi. kawar da najasa ko na najasar muhalli da najasar guri a sallar sharadi wasu kuma suna gaba sharadi wani wajibi ce akwai yayi a tsakanin malamai kuma cewa sharaɗi ne ba wajibi ba kawai wannan magana cewa wasu take tana buƙatar hujja ba ka zo wayo da suka zo a kan tsarkin muhalli ko jiki suna nuna wajen ce ne amma na hujjar su zai yi wahala ka fahimci shafiya daga ciki domin abin da aka ce maka sharaɗi shi ne abin da in babu shi babu abin da aka sanya shi sharaɗi a kanka eh? شيء ما يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته ولا شيء من الوجود مباشرة أبن لا تأتي أولا ما kuma dole ne an same shi ba a samu abin da aka ce shi ne sharafin to amma ɗaukar guri ko ɗaukar mahadi akwai jariya kwarai a kan shafiya ba ka ba na muhammadu da aliyu shekari ya yi lafiya da mai wannan kuma kuma ne da zama da gari da aka yi da kafin ta fara sallan ne ne ya taba ta kuma ya rayu wanda za a yi wata abin da ne dole ne ta wanke kuma wankewa da in yi wata ruwa da dole ne da yi yawa Allah ta fara ba ta ko da ta yi idan mutum yana zama sallah cikin tayya zai yi tayya kan sani ko kuma kawai zai wukar da shi ne ba tare da yana motsawa ba sunna ce sahihi ya ce zai iya motsa tayya kan wannan shine abin da yake sahihi akwai wasu sun a kan wannan sun raura sa'ida ibn Qudama cikin waya Ubay al-Ubay al yi ya kawo ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna da ya zaka ina al-Harifa wasu sunan da kalma al-Harifa amma bincike wanda yake da rubu shi ne da idan da zanta sallallahu alaihi wasallam yana wasu da ya zaka saboda ka zai ka da shi motsa wasu na wajen motsawa ne wasu su ba daidai ba wani kawai sama da kasa yake da hannu ba wani ba sama da kasa ba a wanda ya haka wani abu da wata wai ke ha kawai al'amitu yushiru biha wa yuharrikuha kada nuni da yaron kada kuma motsa shi haka amma yadda kake haka to alhamdu ya wani kake sai da ba ka ki wani ma za ka ya taga kai ko zai ga ilala na ga ya tsaya ya tsayi yushiru biha haka ne yana nuni da yaron يحرقها ويلعبها ما يأخذ ويأخذها على الأرض وأخذها أما إذا هو ولذا قلت فلا يا أنا لي أتيت إلى الأمر بدون أن لا ولا يتعلم إذا كان إذا أعطى هذا الأمر وتجد بعض الجوانب ranar jalla da ke da gari ne ba yin cewa wani jalla da yake yi ba shi ta ce yake yi ba ko kata ko ko kata bilo a yi a ta fata mutane kai da. Ito wajen aji allo a asali allo ɗin buɗe ki yi in da kule ki haka In ka ya ba ta ta laifi amma dai haka ɗin zai Ya zama ka kifa Ka bar wani ɓangare na sunna. to aka yi a yana bautawa. in ka haka da sallah ɗin ka ba ta kai da yi zalimi ba amma kuma ka dan bar wani ɓangare da sallah an gane a cikin shirin fatawa na rediyon gaggawa ta ta cika da suka gabata yi magana kan sallah inda aka faɗa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kawo masallaci ya ta da sallah sai ya nuna gida ya yi ta sallar a gida to wanda yana nuna cewa ya halatta sai ya sallar wanda in mutum ya makara ya yi tashi a gida ko da yana kusa da masallaci na'am ai zahiri ne za a buƙatar ka kawo kuma bayan ka nuna manzon Allah yi kuma ya ce sai ba za ka yi ba ba a ɗaya ake ce manzon Allah yi ba to dan nuna ke kai kakai kai zai rijata ya alaka ba ka kawo sallah a kan kayan gida ko kai da iyalin kawo da ba ko sai kuma ya ci gaba da cewa sannan dan Allah a yi ƙarin tafi a kan wani da jalki fiye da sau ɗaya a masallaci guda ina jin nayi wannan wannan a nan ko ra'ayi na ne wanda na gaba da shi wanda kuma shi da ra'ayi imamu shafi da imamu malik kuma shi da abin da imamu shafi ya yi da daga Magaba ta yi ce haka suke yi sun zo an gama sallah ma suna ƙin kyamar su mai ta sallah don sau biyu a masallacin da yake da limar rafi zai liman bi kuma zai yi liman bai ratibi an gane ko a yi tsawon liman bai ratibi a yi tsawon liman bai ratibi sai akwai wasu ya tsalla a za nata akwai kuma ya tsalla magariba da isha da ba ko zai an gane ko a cikin la'imma kuma dukkan su limamai da akwai ma'ana ko da wani suke tsalla ko shi ne limamai da amma masallacin da ba shi da wani tsayayyen limami yau ka ga wannan gobe ka ga wancan gobe ka ga wancan ka gobe ku tawo sai Allah ba shi wannan saboda hikima da ta shaka da sannan ganki, da za ka kalmar da idan ya kasance da wancan ba da wani limami yi. amma idan da limami rafi yi, to sannan sai ita da hikima da ta hada dan ta hada mutane guri ne ba ku san juna ku ci juna ku ku ga juna ba amma ya kasance kowa zai iya zuwa ya samu garki ci da abokan da su wannan ma ba ku za su iya zuwa shi da abokan su waɗancan ma su babu wannan sa'ayi da ake so a yi a zo a samu saman farko an rushe shi inda na san cewa dan ba samu zan idan farko ba ko zan idan zai iya zama ni ban ba ba wai saman farko ba zan yi wani ma da masa gaba da a gaba zai tafi wani in ji wani damuwa cewa in samu saman farko ba kina iya samun saman farkon jami'i da biyu na iya samun saman farkon jami'i da biyu kuma abin da ake so a yi hirki zuwa ga masallacin da wuri abin da a tafi ko ila masarar da babu sai na san cewa dan wani ya riga ni ma a kan wani a zan ila ila da wani Allah ya ila ila zan da wani to kaga da an shi dan kuma ka shigo ka za yau kai sallah ka zama kucin ka wani ka kai maka wani ka ba za ka damu sai da sai kai annabi yake ko kai annabi yake ba ka damu ba amma in ni guda kuke haduwa kai ne yau ne yobi jibi za ka ce a wani ko ba na ganin su kwana biyu Allah ya ka ga hikimar ta fito to shi yana maka ba suna kan a tabbatar da wannan ko suna ke kan wannan amma ba matsala ce da ake nazari da yawa kan ba sannan wata za su ce sai ka bambare su da ƙarfi ka raba da masallacin ku ba a yi dauri ku kawo wata doka ku miƙe ba a haka matsala ce ta ijtihadi ba a kawo wannan karkashin da ba da ke wuce dan na kawo za su iya wannan kuma ka ku ce ku masallacin ku ba a dauri da zarar wani ba zo a ce a sa ɗan da ba ka tsara zai da da da ilu na biyu ya yi samun da yi a kai ilu wanda matsalar yadda ya kamsu da ra'ayin sa imamu shafi eh, ya da kuma maliki kenan sai an tambaye shi ya fatawa akan na ko ya bauta wa Allah Yadda kuma ya zarfi da ra'ayin su Imam Ahmad da suke ganin ba babu komai shi da shi kuma ba za a kai masa kai baya kan wannan ba abin da ya ke so ka yi ka yi abin da ikhlas ba wai kawai da ka fata da wani ba dan wani shi zai la bangare saboda wancan abokin adawa sai ya ce bangare ke ba za mu taɓa zuwa a kan kawai a cikin da wacce ya shi zai bangare ya ta ga abin ya zama siyasa hmm? wanda ka zuwa maka na farko ba za zuwa maka gani shi wannan shi ne mutumadi a waje na kan da dalilan da ya ɗauke gaskiya eh. saboda ka ga in na zo na makara wanda suka rabu ni ba na mu kama wani kawo nan da ke zuwa da sallah da kira da wila amma da za mu ko shiru wata tawaga ta abokai na wata suna da wannan tsarkar ba za a yi ko an yi kuma ba zai tsaya yi rigima da shi wata kila ma ka ganda ana yi ne a ga irin matsalolin wannan ba a ta ko kai a kansu amma in manya ne kai ta tsakanin ba wai tsakanin da ke zuciya na yan bida ba an ko kuma ba wani ba wani nasi ne kara ya kada wanda ya zo masallaci ai kada ya zo amma dai an fahimci cewa ga yadda maza Allah ya taɓa yi kuma aka ga cewa hikima ya kamata ya zama kaza malamai su kai wannan tattaunawa Allah ta kaga wannan wani abu da wanda sabani a cikin sa akwai sa akwai yalwa na yi wata matsala ce ta sunna ko bid'a shirka ko tauhidi to ba mu kake Allah ya an yi wannan bayanin a baya ba ta yi wa ta duba Allah ba ya ta duba da ta yi suna fata ya ce wai suna da ladan jami'i suna